ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون hisabinsu baya kan kowa sai a wurin Allah wanda ya san abin da suke ɓoyewa da wanda suka bayyana ba ni ne zan yi masu ba da kuna da sani da ba ku faɗi abin da kuka faɗa ba